This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 15 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam da sanyin safe yau laraba hukumomin kasar Koriya ta kudu sun tsi wato sun tsare tsigaggen shugaban kasar Yun Suk Yul kamar yadda kwamitin da ke bincike sa na kasar ya sanar. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗi yau laraba cewa an samu bullar cutar da ake zaton cutar Marburg ce da ta halaka mutum takwas a wani yanki na arewacin Tanzania. haka kuma za a yi cewa jama'a yammacin ƙasar ukraine sun faɗi yau laraba cewa wani harin makami mai linzami na rasha ya afka kan wasu gine-gine masu muhimmanci a yankin lviv to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tun bayan da shugaban najeriya bola tinubu ya sanya hannu a kan dokar aikin soja mai lamba 26 wadda ta haramta wa dakarun kasar jerin wasu abubuwa ciki har da luwaɗi da maɗigo da kuma shiga ƙungiyoyin asiri masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu A wurin cutar duba na ɗaya dai ba shiga aikinsu ba ma'ana dama mu a ƙasarmu ta Najeriya akwai dokar da ta hana irin wannan. Na ɗaya luwaɗi, majigo da sauransu kuma magana cewa wai za ka aikai aure jinsi ɗaya. Barista Yakubu Salabawa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Ma'aikatar ministan tsaron Nijar ta rattaba hannu a kan wata yarjejeniya da kamfanin man kasar China na WAPCO don magance duk wani cikas da ake fuskanta a ayyukan jigilar danyen mai daga jamhuriyar ta Nijar zuwa waje. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya leƙa jihar Difa a jamhuriyar Nijar inda ya duba matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin 'ya'ya mata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. da sanyin safe yau laraba hukumomin kasar koriya ta kudu sun tsare tsigaggen shugaban kasar yun suk yul kamar yadda kwamitin da ke bincikarsa na kasar ya sanar bayan kwashe sa'o'i biyar a haraba gidansa da ke kan tsauni mai cike da tsaro a birnin seoul ayar motocin yun sun isa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa inda aka yi masu tambayoyi a wani binciken cin amanar ƙasa da ya shafi ayyana dokar ta ɓaci ta soja a watan da ya gabata daga bisani an kai shi wani wuri da aka tsare shi a kusa da babban birnin kasar yanzu haka dai hukumi na da sa'o'i 48 kafin su yanke shawarar ko za su gabatar da sammacin kama shi ko kuma a saki yun wanda aka tsare shi ne karan farko da aka kama shugaban koriya ta kudu mai ci da aka tsare a hannun 'yan sanda makonni da dama ne dai yun ke tsare a gidansa na shugaban kasa wanda ke kewaye da waya kuma da shingen motocin bas da aka cika makil da wasu sauran motoci. hukumar hukumar lafiya ta duniya who ta faɗi yau laraba cewa an samu ɓullar cutar da ake tattalin cutar marburg ce da ta halaka mutum takwas a wani yanki mai nisa na arewacin ƙasar tanzania shugaban hukumar who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa cikin wata sanarwa da aka fitar cewa suna sane da mutum takwas waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu ciki har da mutum takwas da suka mutu suna sa ran karin waɗanda za su kamu da cutar cikin kwanaki masu zuwa yayin da ake ci gaba da sa ido kan cutar kamar cutar ebola kwayar cutar marburg ta samo asali daga jemagu kama wato tana yaduwa tsakanin mutane ta hanyar wato kusanta da ruwan jiki da mutane da suka kamu da cutar ko kuma wurare kamar zanen gado da sauransu an kai wani samamin haɗin gwiwa tsakanin rundunar 'yan sandan jihar bauchi da kuma jami'an hisba a gidan wani malamin addini mai suna malam kawo da ke gudanar da wani gidan da yake ikirarin cewa cibiyar gyara tarbiyyar kangararrun yara ne da masu shaye-shaye a shirin da muryar amurka barista aminu balaraba isa babban kwamishina a hukumar hisba ya bayyana dalilin kai samamin a gidan malam kawo da kuma kama shi da yaran da suke gidan wannan gida da yanzu muka je aka yi wannan sumame gida ne wanda korafe-korafe yawa na al'umma na abubuwa da ake aikatawa na abubuwan da basu dace ba a wannan gida maimakon iyaye sun ɗauki yaran su sun kai su saboda shaye-shaye saboda ɗauke-ɗauke a gida sai zama wani abu kuma yaran suke daɗa koya a wannan waje wanda fiye da abubuwan da suka saba a gidajensu karamin misali akwai farko da muka kai ziyara gidan mun ga an cakuɗa ƙananun yara da yara balagagu ba kuma yara balagagu kaɗai ba har da wasu zaka samu ba 'yan kasashen najeriya ba ne kamar cameroon da cote d'ivoire da niger da ghana da wasu kasashe duka an ɗauko su an zo an cakuɗa su da ƙananun yaran mu wanda ba su wuce shekara goma zuwa goma sha biyar ba wanda wasu da yawan su mun ɗauke su mun kai su har asibiti wanda likitoci sun tabbatar an lalata da su da abubuwa da marasa daɗi wanda muka samu a wannan gida kuma wannan gida a takaice gida ne wanda yake da hatsari ma security jihar bauchi kamar yadda na faɗi akwai 'yan kasashen waje wanda suka aikata manyan laifuffuka a wasu wajaje amma an zo an ɓoye su a wannan gida din muka samu sahalewa na zuwa a kwashe waɗannan yaran kamar yadda yanzu muka je muka kwaso su za mu nemi iyayensu mu mai da su shi kuma abubuwan da ake zargi a kansa idan ya tabbata al'umman jihar bauchi za su ga yadda doka za ta yi aiki akan waɗannan abubuwa da ake zarge-zarge akan shi wannan mai wannan gida malam kawu To an jima kaɗan sarfili zai dawo da ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Tun dai bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu a kan dokar aikin soja mai lamba 26 wadda ta haramtawa dakarun kasar jerin wasu abubuwa batun ke jan hankali a kasar. Masana harkar shari'a da masu sharhi kan lamuran yau da kullum sun tofa albarkacin bakinsu game da tanadar tanadan kundin tsarin mulki da kuma haƙoƙin bil'adama. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan mai na kaina ya aiko mana. dokar soji sashi na 26 da aka yi wa gyaran fuska dokar kuma da ke ci gaba da kara jan hankali dokar da ta haramta wa sojojin najeriya aikata luwaɗi maɗigo auren jinsi da duk wani nau'i irin na 'yan daudu dokar kazalika ta haramta wa sojojin yin zane a jiki wato tatu ko jami'i ya sanya suturar da ba na jinsinsa ba ne ko yin yanayi irin na mata maza shiga ƙungiyoyin matsafa ko kuma harkoki irin na siyasa a cewar mai fafutukar kare 'yancin nan adam barista deji adeyanju na ganin wannan gaba kam ba su da ja akan wannan tsari. ai in kuma dokan kasa ya haramta abin mai kuma wani zai iya ce a kan shi tunda magana doka yake magana tunda magana fi sabilillahi ne saboda duk abubuwan da muke yi eh tabbas mun san cewa mutane suna da suna da dama yin abubuwan da ya shafe su da kuma neman kansu yanci amma ai duk wani yancin da zaka nema ai zaka nema ne bisa ga dokan kasa tunda dokan kasa ta hana abin da doka kasa ta ce doka kasa ta haramta irin wannan rayuka to sai dai kuma ga fitaccen lauyan tsarin mulki mai kare haƙƙin bil'adama barista yakubu sale bawa Dake da ke goyon bayan wannan kunshin doka amma duk da haka ya ce akwai inda dokar ta ci karo da 'yancin dan adam eto eh hajji hassan abin da so ka duba na ɗaya dai da farko ba shiga haƙƙinsu ba ma'ana dama mu a ƙasarmu ta najeriya akwai dokar da ta hana irin wannan na ɗaya luwaɗi madigo da sauransu kuma maganar cewa wai za ka kai aure jinsi ɗaya same sex marriage already muna da doka da ta hana ta hana wannan ta me suke magana akai dan suka ce gender dressing to ai shi wannan is not definitive ai is relative ai me suke magana amma kuma da abin da ya shafi wannan kuma ya shiga wani abu daban ai wani ya ce zai da ba doka da ta hana wannan ai wani wani eh. zai kan decide ce zai yi din ba doka da ta hana shi ai da zana wani abu a cikin ya so ya tafi kuma na da maganan gender dressing din shi ma ya kamata ne suke magana akai eh defining is gender. da an mutu in wani ya sa kaya an gane me suke magana. To ko me masana tsaro ke cewa akan haka? Dr. Kabiru Adamu shi ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. Ba namu fahimta da tunani dukkan wayannan abubuwan da abin da ya kama da shi luwaɗi maɗigo irin tatu-tatu wayannan um, maki-maki da ake sakawa zane da sauransu na jiki to ba su da wani kai tsaye wadda za a ce za su shafi aikin soja to amma da yake al'adar ƙasa da kuma addininmu a Najeriya musulunci da christianity ba su amince da wayannan din ba to kaga ita rundunar sojan Najeriya ta yi kokari ta saka wayannan a cikin eh, shi wannan kundi na aiki service handbook kenan na soja kuma eh, don gudun abin da zai iya biyo ba in aka bar irin wayannan din zai iya kawo rabuwar kawuna a cikin eh, bangarori da runduna na sojan najeriya din wanda kuma zai iya shafar misali yadda yake aiki mai kokarin da muka yi domin jin bangaren sojan najeriya abin ya ci tura hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kai na To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Jami'ai a yammacin ƙasar Ukraine sun faɗi yau laraba cewa wani harin makami mai linzami na Rasha ya afka kan wasu gine-gine masu muhimmanci a yankin Lviv. Wani bangare na jerin hare-haren shugaba Vladimir Zelensky ya ce sun haɗa da makamai masu linzami 40 da jirage marasa matuƙa 70. zelensky ya ce hare-haren da rasha ta kai sun hada da kan cibiyar iskar da makamashi da ke kula da rayuwar al'umma ya ce ya gode wa sojojin tsaron sararin samaniya dukkan sassan da ke tsare su ya kuma ce sun yi nasarar kula da kare makamashinsu duk da haka dole ne su ci gaba da karfafa karfin gwiwa a sararin samaniya ukraine ya ce alkawuran da abokan kasashe suka yi a tsaron NATO wato a taron NATO a washington kuma har yanzu akwai sauran tallafi da ba a cika ba Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ta la'akari da irin illolin da 'yan ta'adda ke wa bututun man fetur a jamhuriyar Nijar, ma'aikatar ministan tsaron kasar ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da reshen kamfanin man kasar China na WAPCO da ke Nijar, da nufin magance duk wani cikas da ake fuskanta a wurin ayyukan jigilar ɗanyen mai daga jamhuriyar Nijar zuwa waje. Dama dai akwai yarjejeniyar harkar sayan ɗanyen man fetur da jigilarsa har bakin tekun kasar Benin ta tsakanin ƙasashen biyu. Wakilin muryar Amurka Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Janguriyar Nijar ta hanyar ma'aikatar ministan tsaro na kasar da General Brigadier Sani kashe magatakarda wannan ofishin ya wakilta da wakilan kamfanin Wapco Niger West African Oil Pipeline Company saurar ba hannu domin ba da tsaro irin na ko a rai ko a mutu a kayan aikin haƙuwa sarrafawa da majigilar man fetur na janguriyar Nijar da bututun man kasar da tsawonsa ya kai sama da kilomita dubu biyu zuwa kasar Benin. Malam Siraji Sani mai kaset mai nazarin lamuran kasa da ƙasa ne a jamhuriyar Nijar. Nisa ba kusa ba idan China ta kama China ta yi nisa game da kan sai ma China ta yi nisa game da tsaro saboda mi suna da kayayyaki na technology wanda ke iya ganin mutum ke zo ga abu sai mu ce maka kaga alhamdulillah idan China ta kama in Allah ya so Nijar kwalliya za ta biya kuɗin samu ko in ce ta biya saboda duk wani mugu wanda zai zakuwa daga nesa ce banna daga nesa China za ta iya gani za ta iya kawa abubuwa wanda za su kawo irin su kumbo irin sauransu wanda dan ta da ya zo cikin ana ganin shi a niyya a sa dogon ko wani abu shi wace shi kaga sai mu ce wannan ba karamin tunani bane gwamnatin Nijar kuma haka ake so kowace ƙasa in za ta shigo ko ya zama in za ku ga yarjejeniya ta kasuwanci da za to ku sa yarjejeniya hada ta tsaro wannan yarjejeniyar tana la'akari da hare-haren da ake kai bututun man kasar inda kuwa karshen makon jiya waɗansu 'yan ta'adda sun kai masa hari a yankin yayin tseka kamin su arce zuwa tarayyar najeriya baya ga a farkon watan disamba shekarar ta gabata jami'an tsaro guda uku na kasar benin daga cikin masu kula da bututun man suka hallaka hannuwan 'yan ta'adda wajajen garin malavil shi ne amfanin wannan yarjejeniyar ga kasashen Nijar da China ita ce tambayar da Nima Mamman Sani mai nazarin lamuran tsaro a Nijar. Amfani na farko ga kasar Nijar shine wannan hasashen da bankin duniya ya kaga zai tabbata lalle haka nan ne adadin man da ake hidduwa za a rinka hiddo shi sannan kuma zai kare kasa ya zamanto an samu tsaro ga kasa kwa wannan duk hare-hare da ake kokarin yi kaga ba za a samu ayi su ba. To na biyu abin da shahi ita kuma kasar China ita ma da yake ta yi finansiyan ta a cikin haƙuwar amma ita ce ta sa kuɗi ta yi komi da komi kenan kaga ita yanzu kamar za ta kare muradunta na abubuwan da kuɗin da ta sa a cikin harkar ma kuma kaga kenan abin da za ta samu a hakokin da shi za ta samu da kuɗin ta kuma da adadin lokacin da yarjejeniyar ta aje idan haka duka alfanu ne ga 'yan ƙasa da ƙasa da kuma ƙasar china ƙasar china za ta taimakawa da jirage marasa matuƙa ko drone da kumbo da ma tauraron dan adam masu hango makiya daga nesa domin kare wannan bututun na jamhuriyar nijar duk da yake yarjejeniyar bata ya ce saddabarun tsaron da kasashen biyu za su yi aiki da su ba wajen kare muradunsu na harkar man fetur a kasar ta jamhuriyar Nijar ba. Kasancewa a yankin ya yi mun tsaika ne 'yan ta'adda ke damuwar bututun man na Nijar a baya-bayan nan shi ya sani tambaye Abdurrahman Idrisa kaɗa soja tsohon sojan kasar akan menene ya sa 'yan ta'addar damuwar wannan yankin. Da yake faruwa wannan yanki tsakanin mun tsaika tun da ka san iyakoki adda kenan saboda iyaka kwai da najeriya kuma yan ka ɗauki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hita ta iyaka da mali kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi najeriya tun da nan ne headquarters su nan ne cibiyar su take su 'yan ta'adda to kuma akwai eh, 'yan ta'adda na najeriya ko su waɗanda suke leko wannan yanki to kashi abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro wannan yarjejeniyar tsakanin china da jamhuriyar nijar za ta kawo ƙarshen hare-haren da ake kawai kayayyakin ayyukan fetur a jamhuriyar ta nijar tare da kare muradun kasashen guda biyu a wannan fanni a kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin zamantakewa ne kowa ya jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan matsalolin da suka shafi al'umma da kuma nemo hanyoyin warware su ba tare da la'akari da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa ya nausa zuwa jihar Difa a jamhuriyar Nijar ne. domin duba matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ɗiya mata suka fada yi gadan-gadan. Shaye-shayen miyagun kwayoyi ya kasance babbar matsala ba ma a nahiyar Afirka kaɗai ba har ma a duniya baki ɗaya. A cikin 'yan shekarun nan jihar Difa na jamhuriyar Nijar ta fuskanci kwararowar al'umma wanda waɗansu al'umman jihar suka ce ya ƙara ta'azzara matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa na jamhuriyar ta Nijar, Haru Sule Rashidu, ya yi mana nazari kan matsalar inda ya fara da tambayar Malam Hassan Yakuba, ko me ya sanya ɗiya mata suka shiga harkar shaye-shaye? Tun daga dubu biyu da goma zawa yanzu akwai canjin yanayi. Shi kuma canjin yanayin nan abu ne wanda ya kawo yawan al'umma na wata ƙasa da suka shigo kuma cikin taho nan da yawan al'umma suka yi akwai aƙidu wanda mazamna garin difa ba su da ita a difa an sha maɗin mutane ciki a difa an sha ɓata ɗiyan mutane a difa an sha sata an sha yin kwace, a jiho za a hidda maka wuka a kwace masa kwas a jiho za a hidda maka wuka a kwace ma salula Allah da ya ba mu iya ya ba mu sanda kiwo ita ce ka sa ɗanka makaranta ta boko ka sa ɗanka arabiya ka koya mushi addini duk wani abu na tarbiyya ka koya mushi mun saki mu ne yau kamar awaki akuya ta ya taba ce in je neman ta amma dana yau ta banna zuwa neman shi wannan gaskiya ne za ka tara mata suna shan sigari suna shan shisha da in ka ga mace tana shan taba ta yawon ta ne ita mahalle ta ake ku ga wata mata nan tana shan taba to yanzu ha yan mata da yara ƙanana suna gohe ka tara yaro a shi hudu a layi yana kuka uwa tana can tana iskanci kuma sai ka tara gurubu na 'yan mata babu ɗaya wanda za ka mata maganan allah ko annabi ta tsaya ta saurare ka sai ta ce babana igarin gaba kai mata ka ta ishe ka. A wasu lokatai masu shaye-shayen na ba da hujjojinsu na shiga wannan harka, duk da shike sun san tasirinta bai kai ga barnarta ga lafiyarsu da zamantakewarsu ba. Aisha Abdullahi wata matashiya ce da ke harkar shan miyagun ƙwayoyi. Duk mutum da kaga ya sa kansa cikin wanga hali na shaye-shaye na farko akwai tsangwaman 'yan uwa jama'a musulmi goma gaskiya na biyu akwai lalura da yake kanka wanda bisa ga gidanku abin har ya kai ga yahi karfinka a za ka shiga a cikin wani hali tunda yau a rayuwa babu mutum da ya ganka a cikin wani hali ya jawo ka jiki ya soka har ya hidda ka a cikin wani halin babu sai dai a kara tura ka a ciki tunda yau in na ga wanga ina guduna wancan yana guduna wanga yana guduna dole ne ina iya sha barasa ko sigari haka taba gaskiya ina iya sha saboda samu sauki ga rayuwata ni kaina na san in na sha na san banni cikin masu hayaci. kuma in na sha ta sai in ji shi wanga abin da yake min radadi a cikin zuciya na sai in ji ya min da sauki saboda wani shayi ma in na sha shi sai in ji na manta da wasu abubuwa amma in na zo cikin hayyaci na duk abin da na manta da su kara dawo da su nake sai abin ya kara ci mini rai sai in ci gaba da kawai sha ko aisha ta fahimci shan miyagun kwayoyin na iya taba lafiyarta dukkanin mutum da ya ce maka yau yana yin shaye-shaye yana taba kwakwalwa kenan lahiya zai zama dole ne zai taba lahiya tunda yanzu shaye-shayen ya sa wani abin da karhi wanda ya kai karhi na in yi ban isa in yi shi ba kuwa gaskiya lumfashi na ma ne in nayi abin da yafi fi karhi na zai zo ga yana na saboda fitar da lumfashi na ban ni jin ka dadi Malama Fatima Abubakar uwa ce da ke jin bacin rai saboda 'ya'yansu ke shiga shaye-shaye. Abin nan dai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaye-shaye ko ga namiji ina amfanin shi balle diya mace. Mace ke ce uwar al'umma. ke ce wanda ya kamata ki tashi ki tarbiyantar da yaran ki zuwa gaba kuma a same ki kina wannan abin su waɗannan wani zaka gani dama abin da yake kai shi je sashi wani babu ne wani kuma a gidan ne zaka ga uwaye ne za su tura su je su je su nemo abin da za a ci kenan don saboda haka a san yaron ka fa in ka tura shi baka san hannu waye zai ta ya faɗa ba baka sani ba a zamanin nan na yanzu da muke ciki Malamai musamman na addini suna da gagarumin rawa da za su taka wajen yin huduba da jan hankalin al'umma da hukumomi wajen daidaita tafarkin jama'a da kawo sauyi na ci gaba. Malam Abubakar Abdullahi ya ce matsalar shaye-shaye da ta buwaye al'umma harka ce da kowa ya kamata ya sanya hannu wajen kawo sa. Ta wani abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasantuwar yauni ne wanda ya hau kan uwaye ina al'umma. ba hukuma ko mai kawai za a ce za zura mai danu ba tuku shaka babu wanga abu tun muna jin shi tsawon shekaru har gashi ya shigo cikin al'umma kaji an ce diya mace tana tare da samari tana shan taba tana shan kwaya tana shan shisha tana zinace zinaci batta kwana gidansu Allah ta baraka wa ta'ala da kansa ya gaya mana cikin littafin shi mai albarka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga faɗawa wuta to ashe bayya yiwuwa ba ci mutum ya kawo abincin da za a ci ya kama gida ko na shi ko na haya ya sa iyalan shi ciki a ce kuma diyarsa bai bata tarbiyya ba sannan kada malami ya ɗauka ɗaya shi ba ta wannan abu ya kalli cewa ai ɗiyan wasu ne wanda ba malamai ba ɗiyan wasu ne wanda ba su da tarbiyya ta shafi ɗiyan malami domin za su kwatse a ikwal za su kwatse a kasuwa za su kwatse a wajen biki za su kwatse a ko'ina mace za ka ganta da wuka ta zare ma mutum wuka ta ce ya ba da salula ta zare ma mutum wuka ta ce ya ba da kaza ko ba ta yi wannan fashi da makami ba cikin mutane to in tana cikin harka falikin nan dole za ta sa shi saurayin ya je ya sata dole za ta sa saurayin ya tare hanya dole za ta sa saurayin a dinga fatocin kwayoyi cikin al'umma Hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun sanya matakai na yaƙi da shaye-shaye. Malam Jibrila Abubakar na ma'aikatar ba da kariya wa mata da yara ƙanana ta jihar Difa a jamhuriyar ta Nijar ya ce suna bin matakai na fahimtar matsalar da hanyoyin kawo ƙarshensa. Lallai wanga al'amarin shaye shaye 'yan mata jihar Difa abu ne sabon abu wanda ya tada hankalin kowa. mu a wajen mu ma'aikata mai kula da mata da yara tana da matakai da dama wanda yake kula da irin wanga 'yan mata masu shaye-shaye ma'aikatanmu suna zuwa anguwa-anguwa ko ana zuwa cikin birane wato in suka hadu da irin wanga 'yan mata suna zamnar da su suna sauraren su menene damuwansu to a wanga hiran tattauna da suke yi tsakanin ma'aikatar namu yana ba su dama su gane wace hanya ce za a yi a wurwure wanga eh, shashen kuma muka gano 'yan matan nan muna tura su a likita musamman ma wanda ƙwararru ne akan abin da ya shahi kwakwalwa kuma su da psycholog wanda za mu tura su wajen su su ma su ringa yin aikin nasu don saboda shaye-shaye yana afka akan kukulon nasu don su samu su. Malam Jibrila ya ce idan lamarin ya yi kamari hukumomi na kama waɗanda ke yin shaye-shayen don hukunta su. Akwai kuma kungiyoyi wanda suna kama mana wasu ONG da proje kuma akwai yan mata masu shaye-shaye da wanda suke afkawa wasu abubuwa aikin a sha wanda suke taka har dokan kasa yan matan da suke taka irin wanga lalle jami'an tsaro in ana kama su kuma ana tura su a justice da a yi shari'a yadda ya kamata da gulgudun iyakan eh, lahin da suka yi ana kama su. Daga ƙarshe ta yaya za a kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da 'yan mata ke yi? Aisha Abdullahi da ke shan ƙwayoyin ta ba da tata shawara. Na harko jama'a goma su soka, su jawo su jikinsu, su kula da kai inda suke kula da nasu su yi maka wazi inda suke yi da nasu kuma na biyu gaskiya yau wayi gari a zamanto kai kana da jama'a bayanka ka da ko sisi ba kai wa kanka magani ba ba kai wa dan uwanka magani ba to shi ma fa akwai matsala shi ma waɗannan bangaren Allah yana taimaka mutum ana taimaka mishi to zai iya fita a cikin wanga harka su ma sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda matsalar shaye-shayen zai kawo lalle tashi ya kamata mu yi saboda mu kare jikokinmu mu kare diyanmu mu kare al'ummarmu daga wannan mummunar tarbiyya da 'ya mata suka fada a wasu anguwanni cikin garin difa to wannan haƙƙi ne wanda ke bisa kan uwaye domin su ne sun kai kusa da ita wannan diya haƙƙi ne ga kan yayunta maza haƙƙi ne ga kan makwabta haƙƙi ne ga kan limamin anguwa har zuwa ga mai gari har zuwa ga sauran ma'ikonta. mu ne uwaye a gaba kenan mu ma kanmu karatun ta natsu a yi musu nasiha malamai su tashi su kama mana su yi nasiha ga wannan yaran kan bar yan mu su tai suna wahala mu ce sai sun tayi sun nema shine yake kawo wannan shaye shaye. mace ita ce uwar al'umma kenan bai kamata ba a ce zina kuma haramun ne zina ko kusantanta Allah ya ce ka ai balle ma a ce a aikata ta su ma Allah ya shirye su mu yi addu'a gaba ɗayan mu Allah ya shirye mu na farko abin da za a yi kafin gwamnati sa hannu mu uwaye mu ɗauki mataki cikin yanayin tahiyar da ake tun da kiɗi ya sake rawa dole ta sake tun da gwamnatin nan tahiya take daidai da abin da talaka suke so gwamnatin take yi to dole fa talakawa mu tashi mu tsaya waɗannan mugayen ɗabi'un da suke yaɗuwa kan na ba su tardo su mu sauri mu tare su. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, Harusulai Rashidu da dukkan waɗanda ya tattauna da su sai kuma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirye shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. Allahu Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice Maryam da sanyin safe yi wa laraba ne hukumomin kasar Koriya ta kudu suka tsare tsiyage shugaban kasar Yun Suk Yul kamar yadda kwamitin da ke bincikarsa na kasar ya sanar bayan kwashe sa'o'i biyar a haraba gidansa da ke kan tsauni mai cike da tsaro a birnin sol. ayar motocin yun sun isa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa inda aka yi masu tambayoyi a wani binciken cin amanar ƙasa da ya shafi ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya gabata daga bisani an kai shi wani wuri da aka tsare shi a kusa da babban birnin ƙasar hukumar lafiya ta duniya who ta faɗi yau laraba cewa an samu bullar cutar da ake tozatan cutar marburg ce da ta hallaka mutum takwas a wani yanki mai nisa na arewacin ƙasar tanzania shugaban hukumar who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa cikin wata sanarwa cewa da aka fitar cewa suna sanar da mutum tara waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu to ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ranar tunawa da juyin mulkin farko da aka yi a najeriya da kuma jinjinawa sojojin ƙasar wato rana irin ta yau sha biyar ga watan janairu. yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu bob ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.